Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin 7 ga watan Fabriye na 2022. A cikin shirin za ku ji cewa yau bakwai ga watan Fabriye rana ce ta rashin amfani da wayar salula a duniya. Ko da gaske mutum zai iya kyale wayarsa na tsawon wasu sa'o'i muna ta da hira da wasu mutane da muka mata da ƙananan yara masu fama da cutar kansar na samun kulawa kyauta albarkacin ranar yaƙi da cutar kansar ta duniya ƙungiyar da ke yaƙi da cutar a nijar ta yi kira da a tabbatar da daidaito tsakanin jinsi wajen kulawar a rahoton musamman a game da harkokin shari'a na wannan litinin za mu kawo bayani a game da sakamakon shari'a da kuma wato wasu ababe masu alaƙa da shari'ar. Za mu fara waɗannan labaru da wannan sanarwa ta rishi. Allah ya yi wa Lamido Abdu Baidi Bayero sarkin kanton ɗin birnin Gaure a jihar Doso rasuwa a safiyar yau a birni. Ya rasu yana da shekaru 300 a duniya a cewar wata majiya ta kusan fadar sarkin. Lamido Abdu Mumuni ya hau karagar masarautar birnin Gaure ne a shekarar 2002. Allah shi kansa da rahama amin suma amin. Yau bakwai ga watan Fabrairu duniya na tunawa da ranar kin amfani da wayar salula ta duniya. An kaddamar da wannan rana ne a shekarar 2001 inda ta samo asali daga wani marubuci mai suna Phil Marceau da manufar wato nisantar wayarsa na tsawon wasu sa'o'i domin sanin matsayin waya a harkokin mutum na yau da kullum. A nan ya mai mun ji ra'ayin wasu mutane a kan wannan batu. Ina tunanin ba ni iya wuni guda su kutum ba ni da wayata a hannu. Ba ta ma iya yuyuwa. Ina iya kira ko a kira ni saboda wasu harakoki na. Ko da yaushe ina dubin salulata ina tambayi kaina in ba a rubuto min wasiƙa ba ko in ayyuka na ga ci gaba. Ina tambayi kaina in kowa na lafiya. ni ina erin shekara guda ba tare da yin amfani da salula ba bai ce mini komi domin na yi fiye da shekara guda ban shiga yanar gizo ba wani lokaci ina ƙauye sai in yi fiye da wata guda ba tare da yin amfani da salula ba kai kana iya yin kwana uku ko hudu baka shiga layi ba ba ni ganin dalilin dawowa a birni a ce ba iya kwana biyu ba tare da waya ba mu mun saba a ba ni iya yi gaskiya saboda portable yanzu ta koma wani abin da ake yin rayuwa sosai ana amfani da ita komai ya kusa komawa sai da portable ana harkoki na ci gaba na harkar kasuwanci ana harkoki na komai da komai dai haka dai kawai na karuwa a yau ne aka soma wani horo da ake kira ecole politika na tsawon makonni biyu ga matasa na jam'iyyar siyasa na niger matasa su 25 ne za su amfana da ilimi a game da siyasa a fannoni daban-daban ƙungiyar alternative espace yan wato tare da haɗin gwiwar uh, Netherlands Institute of Democracy ta shirya wannan horo. Mamman kaka tuda ɗaya daga cikin masu tafiyar da wannan shiri ya yi wa Rabi mai Kano ƙarin bayani. Alternative a Sonje cette fois-ci. Alternative wanga gami ta ya ta faɗaɗa aikinta zuwa ga matasan dukkan jam'iyyun siyasar da ke da wakilai a majalisar dokoki su ne aka gayyata. Wa'annan matasan su ne anan. Bisa tsarin da aka ma lakanin makarantar siyasa Ecole Politique muka ce matasa 'yan siyasa tilas ya kamata a ƙarfafa musu sani balle ma a cikin yanayin da yankin Sahel ke ciki yanzu inda yau sojoji kenan suna juyin mulki dama ce da ta samu don a girka yanayin yanayin da zai ba matasa damar samun isasshiyar masaniya akan ma'udai da dama kamar ma'amular ƙasa da ƙasa da kuma ƙalubalen da ke kewaye da mu ya zan a faɗin duniya ne a nafiyar afirka ne ko ƙasashe makwabta har ma zuwa yankin na sahel inda muka gayyaci ƙwararrun masana misali profesa profesa tsohin jakadu jami'an shari'a jimillar wa'annan mutane daban-daban za su iya kawo wani ƙari a kai A Nijar gwamnati ce ke ɗaukar ɗawainiyar kula da cutar kansar na mata da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru shida, amma da yake cutar ta shafi har ma manya maza haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na Nijar masu yaƙi da cututtukan da ba a ɗauka ta shirya wata liyafar cin abinci a ran juma'ar da ta gabata domin waye kan masu ruwar tsaki a kan lamarin domin kuma ganin an tabbatar da daidaito wajen kula da lamarin. mubaraka ibrahim shine shugaban kungiyar da ke yaƙi da cutar kansar a niger kuma mamba a wannan kawance ya kuma yi wa samira rafi ƙarin bayani Mun ga cewa an fi mayar da hankali wajen ɗaukar ɗawainiyar rashin lafiyar kansa na mata fiye da maza. Duka da yake cutar kansa cuta ce da bata san wani bambancin jinsi ba tana iya kama namiji tana iya kama mace. Kenan ya kamata a rinka daidaito a cikin tsarin kula da ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya masu fama da kansa musamman maza saboda su ma suna iya kamuwa da cutar kansa iri daban-daban. Duka sa gaɓoɓin jiki suna iya kamuwa da cutar kansa. Akwai da yawan nau'yin kansa da yake iya shigar jikin mutum. Eh, Babbar asibitin jihar Agadez ta yi fama da matsalar rashin rediyo na tsawon wasu watanni. Ta sami jimillar wasu kayayyakin aiki kyauta da kungiyar cikutawan tabbada. Shugaban asibitin Anabo Agali ya bayyana cewa waɗannan kayayyakin za su taimaka wajen kula da marasa lafiya a jihar. Eh, wannan tallafin ya kumshi na'urar radiyo da na'urar gwaji da ake kira ekografi da kuma na'urar gwaji matsalar zuciya. Kamar yadda kuka sani muna da matsala ta na'urar radiyo a nan asibitin Agades wanda ya sanya dukan faɗin jihar ba a yin wannan gwaji na radiyo. Amma tare da wannan na'urar da aka kawo mana yanzu muna iya yin gwajin na radiyo da ekografi Na'urar kuma ta uku ita ce wadda ake auna matsalar zuciya. Na'urar ce da ke ba mu damar gwajin sanin aikin zuciya idan tana da matsala. Ta nan za a iya kula da mara lafiya la'akari da abin da gwajin na'urar ya bayar. ofishin shakadancin kasar amurka a nijar ya gudanar da wani shirin tsaftace wurin ajiye motoci na jama'a na kwara kano a gunduma ta ɗaya ta birnin yamai wannan haɗin ko kuma wannan haɗuwa ta jami'an amurka da na nijar manufarta ita ce kawo gudunmawa wajen kare muhalli a cewar shugaba mai kula da harkokin jama'a a ofishin jakadancin na amurka stephen dercon a hirashi da habibu garba Mun gudanar da tsabtace wannan farfajiya a yau a nan unguwar kwara kano mun fitar da shara da sauransu mu a ofishin jakadancin amurka muna ɗaukar kula da muhalli da matuƙar mahimmanci saboda katafaren ginin ofishin jakadancin amurka ya shaida wannan wanda yana daga cikin manyan ofisoshin jakadanci guda uku masu girma a duniya muna da nauyin kula da kare muhalli kuma mun kasance ma'aikata masu tafiya da zamani a nan yamai don haka ne muna amfani amfani da makamashi na hasken rana wanda ake kerawa a Amurka ake kawo mana shi a nan. Yana ba mu hasken wutar lantarki da ta kai kashi 45 cikin 100 na wutar lantarki da muke amfani da ita a wannan katafaren gini na ma'aikatar. 'Yan jaridu kimanin talatin na harsunan gida ne suka halarci wani zaman horo a ƙarshen mako a nan Yamai. Ƙungiyar 'yan jarida ta masu aiki da harsunan wato gida ce ta shirya wannan horo domin ganin 'yan jarida sun girmama ka'idodin aikinsu saboda al'umma ta amfana da aikin nasu sosai. Muhammad Labaran Umar, sakatare janar na ƙungiyar da ake kira Sinajok, ya yi muna ƙarin bayani. Misalin mahawarorinmu gaskiya ba su amsa bukatun al'ummominmu sharhin jaridu ya kamata a gyara shi sai ka je dan jarida na faɗin abin da jarida bata ce ba ka je kai tsaye ka abin da jarida ta faɗi amma sai ka kawo barkwanci domin faɗin shirme wajen gabatar da labaru wani lokaci akwai mutane da ke saka karin magana wasu kalmomin hausa zabarmanci ko buzanci ko magurmanci da dan jarida bai san ma'ana ba misali ka ɗauki wata kalma a filinge fahimtar ta ta sha bamban da tattawa tawa tana yar zama zagi a zandar tana zama wani abu kenan dole a sake duba dukkan waɗannan abubuwa tsakaninmu domin wannan al'umma tana son abu mai kyau wannan na farko ne ba za a cewa abu zai canza nan take ba amma zai daidaita muna fatan faɗaɗa wannan cikin ƙasa nan ba da jima ba a shirya waɗannan a zandar da zai haɗa natawa agadas maradi da difa An naɗa Maki sale shugaban ƙasar Senegal a matsayin sabon shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka a ƙarshen mako a birnin Addis Abeba. Wannan kuwa a sakamakon zaman muhawara na shugabannin ƙasashe da gwamnatoci mambobin ƙungiyar. Tun a shekarar shida kungiyar wasa da ake kira lafami Famille Senu ke wayar da kan al'ummar Nijar ta hanyar hotunan bidiyo irin na ban dariya. domin yada wannan shiri zuwa wasu kasashe makwabta kungiyar wato ta kaddamar da wani rangadi a watan nuwamba na 2021 a cikin kasashe shidda saboda su shirya bidiyo mai suna afirka seno anatovi clement serge da ake kira chacho shugaban wannan kungiyar ya yi wa rafika a tahayar karin bayani Ra'ayin aiwatar shine wato tawagar 'yan bandariya na tsatso za ta gusa zuwa wajen wasu kasashe. A wanga karon na farko mun dauniyar zaben kasar Burkina Faso, Benin, Togo, Chad, Cote d'Ivoire. Kuma a kowace ƙasa za mu gabatar da jerin sha'i goma sha biyar masu mintuna bakwai. Kuma ma'anar festival ɗin dai shine tattara dukkan wa'annan ƙasashe da suka yi nasu nau'i domin a yi wani babban festival na sati ɗaya inda za a ga nau'in namu. Kuma abu na musamman shine tare da dukkan 'yan ban dariya za mu yi auni na mintuna 26 da za a gabatar a fesfako domin yin wannan tsari mai girma kamar wanga zai ba da damar haɗa kan matasan afirka ko da yake kash har yanzu ba mu mai da hankali waje guda ba wanda yake da mahimmanci kuma babban matsalar ita ce rashin jari yanzu dai ina ta da tawagar 'yan nijar mutum goma sha takwas zuwa 21 Ƙungiyar 'yan wasan kwallon kafa na Senegal sun lashe kofin Afirka na gasar nahiyar bayan da suka yi wa ko kuma suka nasara a gaban 'yan wasa na ƙasar Egypt jiya a yawun da babban birnin ƙasar Kamaru. Sun ci wannan nasara ne bayan matakin bugun daga mai kwallo sai mai tsaron raga yayin da Senegal ta ci Egypt hudu da biyu. kasar Kamaru mai masaukin baki a wannan gasar karo na 33 ta kasance ta uku yayin da Burkina Faso ke bi mata. sai rahoton namu na musamman a game da shari'a lokacin da alkalan shari'a suka saurari bangarori da kuma wakilansu ko kuma wakilansu domin yin muhawara akan matakan da suka kasance batun shari'a ko kuma shawara da kotun za ta yanke ana kiransa delibere wato sakamako ta hakan alkalai sun iya suna iya haduwa so da yawa kafin su fitar da hukunci yaya ake bayyana sakamako kuma me ke iya biyo baya metar mustapha ne biye ya yi wa balkisa hamidu karin haske A shari'ance me ake nihi da sakamakon shari'a? A fuskar shari'a a duk lokacin da haraka na kan a mata shari'a, kotun shari'a na furta matakin sa kan harakar. Kotun na iya yin hakan, kuma kotun na iya mayar da shari'ar zuwa wani lokaci. To, duk dai yanda ta kasance, yin shari'a na kan ranar da aka tsayar. Kenan an shari'ar an yi ta ne kai tsaye, ana iya cewa wannan ranar ce aka yi shari'ar. An kuma shari'a ce da aka mayar zuwa wata rana, to wannan ranar da aka mayar ita ce ranar da aka yi shari'ar. shari'a. Yaya ake samun sakamakon? Domin samun shaidar matakin da shari'a ta tsayar gabata ne za a yi gaban koti. An haraka ce da aka azawa rana. A nan ne shugaban kotun zai ba da bayanin matakin da aka tsayar a gaban jama'a. Mutunan zai rike bayanin matakin. Haka zalika mutum na iya bayan zaman kotun ya tuntuɓi zauren ajiyar takardun shari'a garef da zai karanta mai matakin amma yana so sai ya karɓi takardar shaidar shari'ar da aka yi. Me ke iya faruwa bayan an fitar da sakamakon? Bayan matakin shari'a da kotu ta tsayar mutum na da damar ya nemi hanyoyi da za a sake diba mai wannan shari'a game da harakar a gaban mashaaranta ta gaba. A fuskar harakoki na farar hula mutum na da wata ɗaya daga ranar da aka yanke ma harakar hukunci. A fuskar lamarin al'ada mutum na da wata ɗaya shi ma daga ranar da aka yi shari'ar. A fuskar harakokin farar hula ɗaukaka ƙarar ana iya yin ta kan babin shari'a na musamman ta hanyar jami'in shari'a EC inda ake ajiye ɗaukaka ƙara, wadda za a bayyana ma wanda ke kariyar da kuma ake isarwa a masharantar ɗaukaka ƙara. A harkar al'ada sanarwa ce ta ɗaukaka ƙara mutum yake gabatarwa a zauren ajiyar takardun shari'a garaf na kotun da ya ba da hukunci. A nan za a yi rajistar ɗaukaka ƙarar tashi kuma a bashi takardar shaidar ya ajiye ɗaukaka ƙara. A fuskar harakokin zama zamantakewa kuma mutum na da wa'adin kwana goma sha biyar don ya ɗaukaka ƙara ya je a shauran graf ta masharantar da aka yi hukuncin don ya ajiye ɗaukaka ƙarar a bashi takardar shaidar ya ajiye ɗaukaka ƙara. Madala masu haure ƙarshen shirin kinan na madacin yau a huta lahiya.